Esta Sura hudu Mordekai ya lallahi Esta ta taimaka Sa'a da Mordekai ya sami labari game da dukkan abin da aka yi, sai ya yayyage rigunansa, ya sanya tsummokin makoki, ya zuba toka a ka, ya kuma shiga cikin birni yana kuka mai zafi da ƙarfi, amma ya kai bakin ƙofar sarki ne kawai, gama ba a yarda wani sanye da tsummokin makoki ya shiga cikin birni ba, aka yi makoki sosai da azumi da kuka mai zafi a cikin Yahudawa a kowane lardin da aka kai doka da kuma umarnin sarki, mutane da yawa suka kwanta a cikin tsummokin makoki da kuma toka, sa'ad da bayi da babbannin Esta suka zo suka faɗa mata game da Mordekai, sai ta damu ƙwarai, ta aika masa da riguna domin ya sa a maimakon tsummokin makoki, amma ya ƙi, sai Esta ta kira Hatak, ɗaya daga cikin babannin sarkin da aka ba shi aikin lura da ita, ta umarce shi, ya yi tambaya me ke damun Mordekai da kuma me ya jawo haka, saboda haka Hatak ya tafi wurin Mordekai a dandalin birni a gaban ƙofar sarki, Mordekai ya faɗa masa duk abin da ya faru da shi, haɗe da yawan kuɗin da Haman ya yi alkawari zai zuba a ma'ajin fada don a hallaka Yahudawa, ya kuma ba shi kofi na rubutaccen doka na kakkaɓe su, wanda aka wallafa a Shusha, don ya nuna wa Esta, ya bayyana mata, Mordekai ya faɗa wa Hatak, ya iza ta ta tafi gaban sarki domin ta yi roƙo don jin ƙai ta kuma roƙe shi saboda mutanenta. Hatak ya koma ya ba wa Esta rahoton abin da Mordekai ya faɗa, sa'an nan Esta ta umarci Hatak ya ce wa Mordekai, Dukan hafsoshin sarki da mutanen lardun sarki sun san cewa duk wanda ya tafi wurin sarki a shirayi na ciki, mace ko namiji, ba tare da an kira shi ba, doka ɗaya ce take kan mutum, wato, kisa, abu guda kawai da ya sha bamban shi ne sai wanda sarki ya miƙa wa sandan sarauta na zinariya don ya rayu. kwana talatin ke nan ba a kira ni in tafi wurin sarki ba. Sa'ad da aka kai wa Mordekai rahoton maganar Esta, sai ya mayar da wannan amsa wa Esta cewa, Kada ki tsammanin cewa don kina a cikin gidan sarki, ke kaɗai cikin dukan Yahudawa za ki tsira, gama in kin yi shiru a wannan lokaci, taimako da ceto zai zo daga wani wuri saboda Yahudawa, amma ke da gidanki za ku hallaka. wa ya san ko saboda irin wannan lokaci ne kika samu wannan mukami? Sai Esta ta aika da wannan amsa ga Mordekai cewa, Ka tafi, ka tattara dukan Yahudawan da suke Husha, ku yi azumi saboda ni, kada ku ci ko ku sha, dare da rana har kwana uku, ni kuwa da bayina za mu yi azumi yadda kuke yi, idan kuka yi haka, zan tafi wurin sarki, ko da yake wannan karya doka ce, idan na hallaka, to, na hallaka. Saboda haka Mordekai ya tafi ya aikata dukan umarnan Esta.